fili ga mai amma fa ina tunatar da ke cewa ya kamata ki janye daga wannan kesin da kike wakilta <laughs> ina tunatar da kai irin halin da yaron nan yake ciki idan har na janye to ban san wani irin hali zai shiga ba look ni fa am serious akan abin da ke gani amma kuma kai ma ka san ya kamata bai kamata na janyen ba ya kamata ki janye wai ke me yasa ke tunanin cewa zan baki shawara eh, mara kyau ne ko shawara banza ba ina tunanin zaka ban bazan shawara ko kuma gurguwar shawara bace kawai ni ina tunani ne a ka wanda ka gagara gane kwazo na look ki janye daga kes din nan ki bar mutanen nan su nemi wani lawaya ya ci gaba ni ba bana jin daɗin wannan karawar da muke da ke. ai karka damu ba wani abu bane duk hanyar aiki ne saboda haka ni a gani na karka damu ko yanzu kina kan baka nan ba ki janye ba gaskiya ba zan iya janye ba gaskiya to tun tunda kin ce haka ba da za ki ce na gaya biki <laughs> ah. <laughs> alkawar makayowa juna rabuwa ba za mu iya ba hello ka fita ne ga abun karyawa na kai mana ni na fita yi ka fita ka je ka dawo ne ko kuma ka wuce ofis a ofis zai to amma shi ne baka gaya mun ba to ga nan na miki salama yanzu ba za ki tunanin cewa wai saboda na ce ki janye biki janye ba zan ji wani dar a zuciyata to na yi miki haka ne ba don komai ba saboda in kiyaye mutuncin ki ki tsira da martabaki kin gane ko saboda ki kanki kin san cewa confirm ni zan kare ki a kisin nan ai baka da tabbas ka sani ko da a ce ka ci to a cikin gida ne ka yi amfani da matsayinka a cikin tarayyar mu ka dagushe ni akan abin da kake yi kullum kifi kuma zan dafa maka ke salima karki suke kice zaki gaya magana banza in ki gaya magana banza zan matuka bata miki rai kina ji na ko yanzu kina na tunanin cewa a gidan na kin daina yin komai kina saboda kawai kina kare wani mataccen kes a cikin accounts ai kes ina ko ba mutacce bane kes ina rayayye ne don ko idan da mutacce ne kai da baka ji tsoron ce mun na janye kesin ba tsoro eh yanzu ke kina tunanin cewa har Allah ya kai ki matsayin da zan ji tsoronki a wannan masana'antar tamu abin da ke ke kenan to ina so ki gane wani abu daya zan tabbatar miki da cewa ke ba koman komai ba ce in wannan kika sa a ranki ki gaggauta cirewa saboda Allah ya kai mu ranar da zamu kara zama ta gaba a kotu sai na kace kace da ke sai na nuna miki cewa ke ba kowa ba ce kai komai a kotu ba to bismillah ai ga fili ga mai doki saura su kuwa barista talatu don allah ki haƙuri wallahi in gaya miki mijina ne yasa na masa wani abinci oke to ki bar mishi a wajen shi in ya so ni in na gama sai na zo nan da minti biyar <laughs> Dalla ki bar farfesan da nake fi kiwon da kayan ciki. Na riga na gama fa. to ai ni wannan ne gaskiya ya fita daga raina sai dai kawai kina so ki ci kawai ta ci wannan ni so sai kin mu wancan ko Safiya, haba Safiya, wai me kake nufi da ni ne? Ka ce da maka farfesun kifi, na gama farfesun kifi ka zo ka ce min wani abu daban. Wai me kake nufi da ni ne? Me kike nufi da me nake nufi? Eh? wai me yasa kwanakin nan duk umarnin da na miki sai kin canja min manufa ba wata manufa da na canja maka abin da kake nufi kenan ka hana ni daman bincike na ai da ba haka kake min ba tunda kin ce haka haka ne ki abin da zaki yi farfesu ne na ce ba na son farfesun kifi farfesun kayan ciki nake so kuma dole sai kin min ni kuma ba zan yi farfesun kayan ciki ba duk abin da za ka yi ka yi ko salima ni kike wa magana haka ni kike gaya wa magana haka an gaya maka wannan ai zalunci ne ni ke siffantawa da siffar alzalimi ni salima ina so ki gane wani abu daya in miki shiga titin ki ba kan wannan abu ne wallahi wallahi zan kun bata miki rai zan miki abin da ki tabbata zan miki ba kin ji ko ba zan shiga hankalin nawa ba do you are worst fili ga mai doki mun yi nisa fama jinkira alkawar makayowa juna rabuwa ba za mu iya ba Muito wasu ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki kun yi nisa ba kwa jinkira kira ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki ga ga mai doki alaikum assalam I'm not in a rush. I need to come. Okay, I can come Shi yana ina. Na bashi a bedroom. Na zauka shi ba. yana ga maman yanzu. ga mai doki ga fili ga mai doki ga ga mai doki matsayina na mijinki na haramta miki fita da ɗaya ina so ki tsaya ki zama cikakkiyar mata aure a gidanki in za ki iya ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki kun yi nisa ba kwa jinkira ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki mai doki kun yi nisa ba kwa kira ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki kun yi nisa ba kwa jinkira ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki kun yi nisa ba kwa jinkira Ga fili ga mai doki mun yi nisa fama jinkira. Alkawar makayowa juna rabuwa ba za mu iya ba. Ga fili ga mai doki mun yi nisa fama jinkira. alkawar makayowa juna rabuwa ba za mu iya ba ai biki san ba. ko da baki da niyyar yin aiki sai na matsa miki ki aiki saboda bai kamata a ce kin yi karatun banza ba kin gane abin da nake so da ke kawai ki zo yanzu mu haɗu tare a ofis ina mu riga aiki haba ani ba zan yi aiki a ofis ɗinka ba saboda me saboda ofis ɗinka business office ne na fi so in tsaya ne wanda aka cuta ba wanda zai ban kuɗi na kare shi ba gaskiya wani ƙudurin na yana da kyau kuma tun da kin ce haka zan bari ki ci gaba da aiki akan hakan zan miki alƙawarin wani abu daya insha Allah duk lokacin da zaki nemi gudumawa ta akan wani abu da ya shafi duk wani kisa zaki a kowane irin yanayi ake ciki da kuma kowane irin hali ake ciki zan taimaka miki wannan alƙawari na ɗauka. to na gode Allah ya saka da alkhairi Allah sa duk wani taimakon da zan yi akan na Allah ya baka ladansa. I'm. juna rabuwa ba za alkawari wata rana kuma yamance tunatarwa ce nake miki dan Allah kan da ki kauce ki yi saiwa akan bakanki da kin kace ba za mu rabi ba ga fili ga mai doki miki nisa ba ma jikira alkawarin muka juna zan iya ba ga amini ga mai doni bikin tsaba ma jinkira haka zami zaman mu zama lallai za mu ci riba ga fili mai doki miki nisa ba ma jikira alkawar maka yawa juna rabuwa ba za mu iya ba ni da kai kar mu manta salati wanda kullum muke wa ma'aiki Allahu kanin ka salati adadin duniya ga ma'aiki ya rasu ne

Sufiyan? Na. Ga abinci kuma na dafa maka ka siyo abincin kasuwa kana ci. Shi na gada abinci. Safiya. Ina ji. Don Allah kai haƙuri da shirmen da na aikata maka ɗazu. na gagara samun nutsuwa da sukuni ga baki daya kasancewa ban taɓa maka hakan ba kuma ina so ka san cewa mu mutane ne masu hankali kasancewa mu masu hankalin kuma mu baristas ne masu fifiko ni a gani na bai kamata a ce muna ɗauko aikinmu muna danganta shi da zamantakewanmu ba ya kamata a ce aiki daban zamantakewan zaman aure daban ni dama ban dauki abin da wata wani manufa ko kuma da rigima amma ke ciki ka bani mamaki har kina bude baki kina kirarin cewa ina tauye miki haƙi wai har kina cewa ina tsoron ki kai hakuri dan Allah kaji na yi kuskure kuma insha Allah ba zan sake ba shikenan ya wuce na gode amma kai ma kaman alkawarin ba za ka sake cin abincin kasuwa ba <laughs> shikenan na yi alkawari to tun da haka ne sai ka ɗauki abincin kasuwa a gabanka sai ka ci na matarka hmm? Hmm? to sai kawo plates da kuma cutleries ko kamar yadda muka daga wannan shari'a zuwa yau yanzu za mu ci gaba da ita kamar yadda muka alkawuranta idan dukkanin lauyoyin kowane bangare sun zo suna iya gabatar da kansu sunana barista salima abubakar ni nake kare wanda ake kara kuma yana nan a kotu sunana barista safiyan aminu ladan ni nake wakiltar wadda take kara amma ya ci gaba mai girma mai shari'a ina so kotu ta bani dama na ma karima wacce aka yi yunkurin yi mata fyaɗe tambayoyi kotu ta baki dama ko za ki iya gaya wa kotu sunanki? sunana karima bashir babangida a wannan daren me ya kai ki makaranta alhalin kuma an kore ki na je wurin ƙawata ne mai hira da kafa kika je ko a mota a mota me zai da ke a hanya har haka ta faru a gare ki ina cikin tafiya ne sai sai na ga wani mutum a ƙasa yana mukurkusuwa yana wayo cikina sai na tsaya don na taimake shi ashe ba shi kadai ba ne sai sauran suka fito suka yi kaina sai aka yaya sai na yi ihu sai suka yi maza suka kama ni don aikata mummunan nufinsu a kaina sai security guards suka zo suka taimake ni a lokacin da suke kokarin aikata wannan abun a kanki kin lura akwai fuskar lukman a ciki ban ga fuskan ko daga cikinsu ba saboda haka baki da tabbacin cewa akwai lukuman a ciki ko babu lukuman a ciki kenan ban da shi na gama ya mai shara lauyan mai kara yana da tambayar da zai yi wa karima akwai mai girma mai shara Karima lokacin da aka kore ku a makaranta da ke da wanda ake tuhuma kin da cewa laifinki ne? Na yadda laifina ne. To kin tausaya mishi a matsayin shi na mutum mai karamin karfi? Na tausaya mai. Don har kuka sai da nayi To sakamakon hakan kin nemi gafara a gurinsa kin bashi hakuri? Na bashi hakuri. Har gida na bi shi na bashi hakuri. to da kika ba shi hakuri ya ce ya yadda. ya ce ya haƙura kuma ya ce na manta na taɓa yi mai wani laifi amma baki taɓa tunanin me yiwa shigo shigo ba zurfi ya miki ba ko saboda wani dalili na shi objection my lord ya kamata ko ta gargaɗi wanda yake yin tambaya ya daina yanke wanda yake wakilta hukunci saboda ba huruminsa ba ne ka kiyaye na gode na gode mai girma mai shara. to ko masu kara suna da shaidun da za su gabatar akwai mai girma mai shari'a bismillah mai girma mai shari'a akwai bayanai da 'yan sanda suka kawo game da binciken da suka yi akan wani al'amari cikin wannan bayanai akwai sunayen shaidu waɗanda su ne suka ceci a karima daga farmakin da aka kawo mata a wannan rana zan so kotu ta kira malam baffa haruna domin ya ba da shaidar abin da ya sai baffa haruna ya fito gaban kotu malam habib bismillah um, kotu za ta san sunanka da kuma sana'arka sunana babba haruna ni security ne a jami'an asnanic university of technology cikin bayanan da 'yan sanda suka gabatar akan abin da ya wakana a wannan dare sunanka ya shigo cikin mutanen da suke shaida waɗanda suka ceci wannan yarinya daga farmakin da aka ƙoƙarin kawo mata um, za ka iya kotu bayanin abin da ya faru muna zaune ni da abokan aiki na a wannan daren sai muka ji eh, ihun wata mace sau ɗaya da jin haka sai muka yi yunkurin ruga domin mu ga abin da ke faruwa a gun da zuwa gun sai muka tadda wasu samari su uku suna yunkurin yi mata fyaɗe da ganin mu sai suka fita a guje ni na kama ɗaya muna kokawa da shi rigarsa ta kwaɓe a hannuna ya gudu rigar yanzu tana gun hukumar 'yan sanda a jihun rigar akwai wallet wanda ke ɗauke da katin shaida daga nan sai aka yaya sai ta shiga motarta tana kuka ta tafi to ah, wanda ka kama shi nan kuna kukawa ko siffarsa da yanayinsa sun yi kama da wanda ake tuhuma? Objection, my lord! Ƙorafi bai karɓu ba, zai amsa wannan tambayar. Na gode, mai girma mai shira. Ya yi kama da shi? Eh, ya yi kama da shi. Na gode, malam babba. malam bakwa ya aka ka gane wanda kuka yi kokowa da shi yana ɗaya daga cikin wanda ake tuhuma alhalin karima ta ce ga baki su fiskokinsa a rufe ne kama aka ce ma'ana suna kama ta yanayin kaurin jikinsu da tsayin amma ba ta fuskawa kai ma kana kama da shi kenan da yake yanayin ku iri ɗaya ne da kaurin jikinku da wanda ake tuhuma haka ne amma ni na tabbatar ba ni ba ne sannan shi ma baka da tabbacin shi ne na ba ni da tabbaci na gode mai shara ta bangaren masu kara suna da wasu shaidu akwai mai girma mai shari'a mai girma mai shari'a zan so in gabatar da inspector aminu saboda ya ba da bayanin da ya sani game da binciken da yi kotu na neman inspector aminu kotu za ta so ta san sunanka da kuma matsayinka a wannan kisin da ke sunana inspector aminu ahmad kuma ni na jagoranci 'yan sanda wajen wannan bincike lokacin da ka fara bincikenka ina ka fara dusa ah, saboda yin wannan bincike e jami'ar asnanic ta technology na fara dusa inda laifin ya faru kuma ne sa'a na samu chief security na makarantar wanda ya tabbatar min da faruwar wannan abu kuma har ya kawo abin da suka samu daga ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata wannan abu wanda gaba ɗayansu sun gudu wannan abin ko za ka iya mana bayani dalla-dalla menene abin riga ce suka bani a cikin aljihun rigar akwai wallet da muka buɗe wallet ɗin sai muka tsinci wani katin shaida wanda yake ɗauke da hoto da kuma sunan lukman ismail wanda yake jikin hoton nan shin ya yi kama da wanda ake tuhuma shine na gode a esfeto ko za ka iya faɗa wa kotu cases nawa ne na fyaɗe wanda suka zo gabanka ka goma sha wani abu a cikin goma sha wani abun nan da ka faɗa nawa ne aka yi gayya wajen aikata su ina nufin a samu sama da mutum ɗaya sun yi ƙoƙarin yiwa wata fyaɗe a sani na dai guda ɗaya ne ya zo gabana wannan shine na biyu kenan ko kuma shine ɗayan da kake magana duk da wannan biyu kenan to gashi kuma mutum ɗaya muke tuhuma ina sauran suke ai duk sun gudu ne kuma ya ƙi faɗansu na ɗauka a wajen 'yan sanda kuna da hanyoyin sa mutum ya faɗi abu idan ya ɓoye muna da su kuma duk wannan hanyoyin mun bi su amma bai faɗa ba to idan mutum ya jure duk wannan wahalhalin bai faɗa ba me kuke ɗauka to cikin biyun ɗaya in ma ya jure wahalhalin ne ko kuma bai san abubuwan da muke tambayin shi ba um, ka dubi lukman kana ganin zai jure irin wannan wahalhalin naku bai amsa abin da kuke tuhuma shi ba kuma bai faɗi sauran ba mai girma mai shari'a ina so kotu ta fahimci ɗalibi ɗan makaranta wanda nake wakilta ba zai iya jure walhalin da masu da kyakkiyan zuciya suka jure a lokacin da suka aikata laifi ba. Objection mai girma mai shari'a. Ta riga ta bayyana shi wanda ake tuma a matsayin mutum mai juriya saboda haka zai iya jure duk wata wahala da zai sha. Ke kika bayyana shi a haka. korafi ya karbu. Kya iya ci gaba da wata tambayar. Ba sauran tambaya. to ko masu kara suna da sauran shaidu babu mai girma mai shari'a da wannan na zo ƙarshen bayanai na ina kuma roƙon kotu mai adalci da ta duba shaidun da muka gabatar a gabanta ta biyo wani yarinya hakinta katin shaidar da aka gani yana ɗauke da hoton wanda ake tuhuma saboda haka wannan ya tabbatar da cewa ya je gurin da aka aikata wannan laifi ya mai girma mai shari'a ina roƙon kotu da ta mishi horo mai tsanani saboda nan gaba masu shirin aikata irin wannan abin ya zama musu darasi na gode ya mishara idan wanda ake kara suna da sauran shaidu suna iya gabatarwa akwai mai shara ina so kotu ta kira ahmad sambo ya zo gabanta kotu tana bukata ahmad sambo ya fito gabanta Um, menene sunanka kuma menene sana'arka? Sunana Ahmad Sambo. Ina da shagoni na sai da kati. Lukuman ya ce yana tare da kai a daren da wannan abin ya abku. Gaskiya ne? Haka ne. Daga wani lokaci zuwa wani lokaci? Tun isha har zuwa sha ɗaya na dare. Mun gode Ahmad Sambo. You are witnessed. Babu mai girma mai shari'a. A nan da ka ƙarshen bayanaina. Ina fatan wannan kotu mai adalci da ta yi adalcin da ta saba yi a yau ma. Ta lura da cewa wanda zai aikata laifi ba ya ɗaukan katin shaidarsa ya tafi da shi. sannan lukman an samu shaidar inda yake a lokacin da abin ya faru wannan ma kirci ne shiryayye aka shirya masa ina fatan kotu ta yi amfani da waɗannan hujjojin da muka karanto yayin yanke hukuncin wannan shari'a ina so kotu ta duba wanda ake tuhuma yana da mahaifiya da kuma kanwa wanda da shi suke alfahari na gode mai girma mai shara'a. wannan kotu mai alfarma ta daga wannan shari'a zuwa 29 ga watan maris shekara 2008 inda za ta yanke hukunci akan abin da ta saurara. zo ne don na nemi wani abu a gare ka ina sauraron ki don allah ka fito ka bar garin mu. saboda me zan gudu saboda ina tsoro kamar ba za ka ci nasarar shari'ar nan ba saboda mahaifina yana bige-bige don ganin baka kai labari ba ban damu ba nan a yayin da kika ga dan hmm. adam yana yin shiri da kuma <laughs> idan allah ya nufe ni da shiga prison a yanzu <laughs> ba zan iya kaucewa kan ba amma da dai za ka gudu da hakan zai fi mun kwanciyar hankali Kar ki damu ki dogar ki dogara ga allah za ki ga yadda zai yi to shi kenan amma in dai har allah ya kaddara za ka tafi prison na yi maka alkawari zan kula da mahaifiyarka da ƙanwarka yadda zan kula da mahaifana karima kin yarda akwai ni a cikin wanda suka yi yunkurin yi miki fyaɗe? ban yadda ba saboda me wallahi ni ma ban sani ba amma tabbas ban yadda ba shikenan wannan kotu mai adalci ta yi nazarin dukkanin bayanai daga dukkanin ɓangarori da suka gabatar ta tabbatar da cewa wanda ake tuhuma shi ya aikata wannan laifi don haka wannan kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari idan wanda aka yanke wa hukunci ba su gamsu ba za su iya ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba nan da kwana talatin. Inna lillahi sukuwa ta ƙari me ya rage kuma yanzu Allah kuma ba na a tsaya da Allah ina da magana laifin da ake zargin lukman ya aikata ba shi ya aikata ba bai san komai a kai ba lokacin da aka yi laifin lukman baya gurin ba saboda haka mu muka aikata wannan laifin babu yadda za a yi yarinya ta ja maka wannan bala'in a bada ta misalin alin wallahi sai mu mata hukunci to wani hukunci za ku yi mata ku kyale ta kawai ni na bata da Allah ka bar ma Allah da kuma wani irin magana kake haka wai ka manta da abin da yarinyar nan ta maka ne ka bar ma Allah mun san da sakayar Allah amma mu sai mun kuntata mata bakin ciki a ranta da za ta tafi tana kuncin abin to me za ku yi wannan da zai sa ta bakin ciki yarinyar da gaba daya a rayuwarta tana zagaye da abubuwan da za sa damuwa ba zai rabe ta ba akwai abin da idan kai wa ya mace har abada ba za ta manta da kai ba to wani hukunci za ku yi mata ku kyale ta kawai ni na bata da Allah kai wallahi fyaɗe za ya mata fyaɗe fyaɗe just ha Eh, idan dai eh, dan ni ne kawai a kyale ta ni na barwa Allah wallahi ba zai yiwu ba kai yanzu har tausaya wannan kake yi hmm, ba tausaya mata nake ba abin da na sani shine ba a gyara mummuna da mummuna mu za mu gyara mummuna da mummuna hmm, yanzu ina za mu same ta eh, kullum da daddare takan zo gurin shafa a cikin makaranta don ko jiya ma ko jiya na ganta ta zo na tabbata yau ma kuma za ta zo to kaga in dai Allah ya sa yau ta zo shikenan kawai mu same ta to ni babu ruwana a cikin wannan al'amari kuma duk wanda a cikin ku dan ni zai aikata wannan al'amari to idan dai har ya bar shi zai fi burge ni saboda a cikinku duk wanda ya aikata wannan abin a yanzu to ku sani cewa ba ya yi ba ne don ya rama a'a ya aikata ne kawai don buƙatar kanshi a gare ta yana sha'awar ta kenan saboda haka ni kun ji magana ta ni ba zan barta ba ni a ku kai ba ya za a yi ma barta kaga don haka duk wani hukunci da ya kamata a zartar a akan lukman mu a zartar akan mu saboda mu muka aikata laifin Allah mun gode maka Allah na gode maka Allah kuma Allah mun gode maka Allah Allah na gode maka Allah na gode maka Allah Allah Allah na gode maka